bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu a zango na biyu na karatunmu na hadisi wanda a satin da ya gabata muka yi mukaddima a cikin littafin umdatul ahkam wanda insha Allah yanzu za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafi mai albarka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare tuntuɓan harshe kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da za mu karanta don alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya fara buɗe littafin da kitabu Baharati. Kitabu Baharati littafi wanda zai bayani akan hukunce-hukuncen tsarki. Hadisi na farko malam ya fara da an Ibn Umar, a ko an Umar bin al-Khattabi. an karɓo hadisi daga Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi wala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulu yana cewa innamal a'malu binniyati hakika dukkanin ayyuka suna tabbata ne bisa ga niyyar da abin da mutum ya ƙudurta da ita wa fi riwayatin a wata "Inna innamal a'malu bin niyyati ma'ana akwai wata wayar da yazo bin niyyati da jam'i akwai riwayar da yazo bin niyyati da mufradi ko dai innamal a'malu cewa dukkanin ayyuka wato suna tabbata ne da hukunci hukuncin su yana tabbata ne bin niyyati bisa niyoyin da mai shi ya ƙudirta. ko kuma innamal a'malu dukkan ayyuka yana tabbata ne bin niyyati da niyyar da mutum ya kudurta ta haka ala ayyi halin dai riwayoyi ne guda biyu ɗaya ta zo da mufradi ɗaya kuma ta zo da jam'i sani bai ce wa inna ma li kulli imri'in ma wa inna ma lalle ku sani li kulli imri'in ma kowanne mutum yana tattare da abin da ya niyyata a cikin ayyukansa wanda ya zama aikin alkhairi yake aikatawa tare da niyya ta alkhairi a cikin aikin to Allah zai ba bawa sakamako ne da wannan niyyar da take cikin zuciyarsa in mutum yana aikata aiki ya zama abin da yake zuciyarsa shine ba alkhairi ba to Allah dai ba ruwansa da kallon zahirin aikin Allah ya wa mutum hukunci ne da abin da yake kunshi a cikin zuciyarsa sai maza Allah tsira da mutum Allah su tabbata gari shi ce fa man kana hijratuhu duk wanda ya zama hijirarsa da ya yi ilallahi ta kasance ne zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa mana ya yi ta ne dan Allah dan annabin Allah fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi to sakamakon hijirar wannan bawa tana ga Allah tana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man kana hijratuhu ila duniya wanda ko ya zama hijirarsa zuwa ga duniya ne yusibuha wanda yake so ya sami wannan duniyar ko yake neman samun wannan duniyar a imra'atin ko kuma dan wata mace ne ya tazawwajuha wacce yake so ya aure ta a wata ruwayar yankihuha da zai aure ta duk ma'ana ɗaya ce fa hijratuhu ila ma hajira ilaihi to sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira domin sa idan hijirarsa ya zama dan Allah ne to hijira sakamakon hijira tana ga Allah in dan wani hakan ne to dai sakamakonsa yana ga wannan abin in ya samu abin da yake so din shikenan yari bauta da shi a duniya in bai samu abin da yake so ba kuma ya zama aikin ya tashi haba haba'an mansura babu sakamako a duniya kuma wajen Allah babu lada da haka wannan hadisi malam ya fara buɗe littafinsa da wannan hadisi duk da cewar ya kira babun da kitabul baharati to amma sai ya fara budewa da wannan hadisi saboda hadisin shine wanda Imam bukhari shi ma ya fara bude littafinsa da shi saboda muhimmancin da wannan hadisin yake kunshe da shi wanda hadisi ne da malamai suke cewa wanda ya tattare usulul dini baki da kamar yadda ya zo daga cikin malamai da yawa suna faɗin akwai wani babban malami ana kiransa Abdurrahman ibn al-Mahdi yana cewa lausan nabtu taban fil abuwabi. laj'altu hadisa Umar bin al-Khattabi fil wato fil a'mali bin niyati min kulli babi ce da zan wallafa littafi wanda yake kunshe da babuka daban-daban iri daban-daban a cikin littafin to da kowanne babi sai na fara buɗe shi da wannan hadisin na sayyidina Umar wanda yake magana akan niyya saboda duk aikin da zaka shiga abin da ake bukata da kai shine ka tsarkake niyyarka da haka wannan hadisin abin da yake nuna mana shine tsarkake niyya a lokacin da za a gudanar da wani aiki saboda Allah ba ruwan shi da kin aikinka ba ruwan shi da wato kyan zahirinka a'a abin da Allah yake bukata da kai a cikin aiki shine kyakkyawar niyya lan muhawala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum duk abin da zaka yi Allah ba shi yake kallo ba na zahirin shi abin da yake karkashin zuciyarka Allah da shi yake maka hukunci saboda haka duk abin da bawa zai ya zama ya kyautata niyya niyyar ta zama ingantacciya ce ya zama an samu ikhlasi a cikin aikin to sai zama Allah ya karɓi wannan aiki shi yasa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana da yawa zaka ga aiki a zahirin aikin ya kama da aikin duniya amma saboda kyakkyawar niyyar mai aikin sai kuma ya zama aikin ya koma aikin lahira da yawa zaka ga aiki wanda yake sifar aikin kaman aikin lahira ne amma munin niyyar da take cikin zuciyar mai yi sai ta juya aikin da mai da shi zuwa ga aikin duniya saboda mummunar niyyar da take cikin zuciyar mai saboda haka dai Allah ba ruwansa dan a zahiri ko kai ka nuna cewar abin dan Allah ne ko duniya ta ga dan Allah ne to Allah ba ruwansa da wannan kawai zuciyarka Allah ita yake kalla shi yasa wato malamai suke buɗe littafinsu da wannan hadisi saboda yadda hadisin yake nuna ƙarfin niyya domin duk wani abu da zaka aikata babu kamar hijira mu kalli mahimmancinta mu kalli daraja ta hijira wanda wa'annan mutane almuhajiruna su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗin wasabiquna sabiquna almuhajiri na wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan ma'ana wasabiquna sabiqun sai Allah ya ce ulaiikal na su ne dai waɗannan almuhajiruna amma duk da haka aka samu wanda wannan hadisin kamar yadda wasu marwaitan suka ruwaici cewar ana kiran shi wannan wanda ya yi wannan ruwayarwa na wani hadisi wani sahabi ne daga cikin sahabbai da aka yi hijira daga garin Makka aka koma garin Madina sai zama shi kuma yana son wata mace da zai aura yana ana kiranta Ummu Qais. To wannan matar sai ta nunar masa cewa ita gaskiya in dai har yana so ya aure ta to sai dai in zai hijira domin ita hijira za ta yi ta koma garin Madina. To bayan ta yi hijirar ta tafi garin Madina shi ma sai ya naɗa sa ya hijira ya tafi saboda burin ya je ya same ta a can ya aura. To wannan manzon sallallahu alaihi da ya zo mutane sabai suna kallon suke cewa muhajir ummu qais. ana kiransa muhajir umma qaisi ne manzo sai sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin dan ya nuna cewa wanda bai hijira dan Allah to Allah shi yake kalla kuma sakamakon hijirarsa yana ga Allah amma wanda ya zama akwai wata manufa daban a cikin zuciyarsa to wannan kuma niyyarsa ita ce take ba wa aikinsa hukunci da haka Allah ba ruwansa da wannan kawai abin da kai dansa shi yake karba sannan an ce akwai kuma wasu daga cikin sahabbai wadanda? wato irin gudun irin abin tarayyar da al'ansaru suka dinga yi wa muhajirun yadda suke ba su dukiyoyi da guraren zama da kaza da kaza irin waɗannan abubuwan shi ya shauƙantar da wasu daga cikin mutane suka yi hijira suka koma garin Makka Madina wanda wannan ya zama su kuma sun yi hijira ne ba dan Allah ba sai dan wani abin duniya to mu kalli dai muhimmancin hijira mu kalli yadda sahabbai suke waɗanda suka hijira da matsayinsu a cikin addini amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in dai mutum ya aikata ta ita kanta hijirar ya zama ba dan Allah bane to Allah ba ruwansa sakamakon ka yana ga iya wannan abin da haka dai ala ayi halin wannan hadisi ne wanda a gashi dai hadisi ne a ahadu kuma hadisi ne wanda yake mutum ɗaya ne ya ruwaici hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ainihin wato sayyidina Umar wanda shine kadai ya ruwaici hadisin a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a samu wata ruwaya ingantacciya da ta zo da wannan hadisin dan ba wannan hanyar ita kadai ba wanda sayyidina Umar ya karɓa daga daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma a shi kuma na Umar wanda ya karɓa hadisin daga hannunsa shine shi ma mutum ɗaya shine alqamatu bin abi waqas al-laisi bin abi waqas al-laisi wanda ne kadai ya karɓa hadisin daga hannun sayyidina Umar wanda shi kuma a ainihin alƙama wanda ya karɓa hadisin a hannunsa shine shi ma mutum ɗaya wanda ake kiransa Muhammad bin Ibrahim at wanda shi ma wannan Muhammad bin Ibrahim mutum ɗaya ne ya karɓi hadisin a gurinsa shine Yahya bin Sa'id al-Ansari to wannan haka salsalar ta biyo Yahya bin Sa'id al-Ansari shi kadai ya ruwaita a wajen Muhammad bin Ibrahim at-Taymi Ibrahim ah, Muhammad bin Ibrahim at-Taymi shi kadai ya ruwaita a wajen Alqamatu bin Abi Waqqas al-Laisi shi ma Alqama shi kadai ne ya ruwaita hadisin a wajen Sayyidina Umar bin al wanda shi ma sayyidina Umar shi kadai ne ya rawaita hadisin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka saboda muhimmancin hadisin sai gashi hadisin ya zama kunzumin hadisi wanda ko ina ya zama sananne a wajen ammawa da kasawa ko ta ina ya zama hadisi ne sananne saboda mahimmancin abin da hadisin yake kunshe da shi na kyautata niyya wajen dukkanin ayyuka wanda amma wannan hadisin malamai abin da suka ce daga shi kansa ya haya bin sa'id al-ansari daga nan ne kuma aka samu kun zama malamai suka dinga ruwaitar hadisin wanda malamai da yawa sun ruwaita dan daga nan an ce akwai wato akwai malam ma da yake maganar malamai sun kai 700 waɗanda suka ruwaita wannan hadisin daga shi ya haya bin sa'id al-ansari haka wasu sun ce malamai sun kai 300 amma dai ya ishe ka kawai ka san muhimmancin waɗansu manyan mutane waɗanda suka rawaici hadisin daga shi haya bin Sa'id al-Ansari dinnan, daga cikin su fa har akwai shi kansa Imam Malik ya rawaici wannan hadisin daga ainihin wato shi wannan a marwaici sannan akwai manya-manyan malamai irin su Auza'i waɗanda duka sun ruwaici wannan hadisin su ma daga ainihin wato shi wannan ya haya. sannan akwai wato sufyanus Sauri akwai irin su Ibn al-Mubarak akwai irin su Laisu bin Sa'id akwai irin su Hammadu bin zairi akwai irin su Shu'ba akwai Ibn Uyaina da wanin su ma manya-manyan malamai waɗannan duka sun ruwaici wannan hadisin da haka hadisin ya fantsama kuma ya zama malamai da yawa sun ruwaice shi amma dai hanyar da hadisin ya zo ta hanyar waɗannan ɗabaƙoƙi guda hudu ya zo ne ta kan mutum ɗaiɗai ne yake ruwayar hadisin to amma dai abin kallo shi ne yadda hadisin ya zama ya game ko ina saboda muhimmancin abin da yake kunshe da shi shi yasa nan shi malam ya kwaikwayi imamul bukhari sai ya fara buɗe littafin da wannan hadisin kamar yadda imamul bukhari ya buɗe littafinsa da wannan hadisi domin malamai suna cewa cikin gaba ɗayan addini wato akwai hadisai a wanda suke guda uku ne hadisan amma da za a ce wannan wannan hadisan guda uku su kaɗai mutum ya ɗauka a rayuwar shi ya ishe shi ainihin wato ya zama a ya ya shiga hadisai ma'ana ya ishe shi ya zama ya yi ibada ko kuma ya kyautata ayyuka da waɗannan hadisan ƙwaya uku wanda akwai malaman da suke ganin shi wani hadisin ƙwaya ɗaya shi kaɗai yana ɗauke da ma'anoni na hadisai da sun kai guda saba'in saboda haka dai a hadisi ne wanda ya kamata duk mai hankali ya kula da shi da kyau musamman a kyautata niyya a kuma tsaya a tsarkake niyyar dan Allah duk abin da mutum zai ya kiyaye ya zama ya yi shi dan Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace dan alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malam ya fara bude hadisin ya fara bude littafin sa da wannan hadisi mai albarka hadisi na biyu shine an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abi hurairah yarda Allah ya tabbata a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karɓan sallar ɗayanku iza a hadasa, idan har ya yi hadasi hatta ya tawabba'a har sai in ya sake alula. Na duk lokacin da wani mutum hadasi ya same shi, to lalle ne wajibi sai ya je ya yi tsarki ya sake alula, ya sannan ya zo ya gabatar da wannan sallar Allah subhanahu wa ta'ala zai karba. Ya zo a hadisi manzala sallallahu alaihi ya ce la salata liman la wudu'a lahu. babu sallah ga wanda bai da alwala kuma wala wudu aliman la tala. babu kuma alwala ga wanda bai da tsarki da haka Allah baya karban sallar kowannen ku matukar hadasi ya same shi to har fa sai ya je ya tsarkake ya tsarkake kansa daga wannan hadasin sannan kuma ya sake alola sannan ne Allah subhanahu wataala zai karbi ainihin wato a ibadarsa wa ana abdullahi bin umar bin bin amru bin al-as an karbo hadisi daga abdullahi dan amru dan as wa abi hurairata da abi huraira wa aisha ta radiyallahu anhu da nana aisha yarda Allah ya tabbata a gare su qalu duka waɗannan sahabbai guda uku suka ce da shi abdullahi bin amru bin al da kuma abi huraira da nana aisha waɗanda waɗannan sahabbai kunzumin hadisai ne da su da yawa suna daga cikin malaman da suka da malamai na ainihin wato sahabbai wanda malamai suka ce suna daga cikin masu yawaitar ruwaya ta hadisi wanda kowanne daga cikin cikinsu shi suna da yawa waɗanda aka ruwaito wanda ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabbai guda uku ƙalu suka haɗu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wailun lil aqabi minan mari azaba ta tabbata ga digadigai minan mari azabar ta wuta wannan hadisi a hadisi ne mutawatiri wanda abin da hadisin yake nufi shine duk mutumin da ainihin wato ya zama ya yi alola kuma ya bar wani lam'a ko ya bar wani gurbi a jikin kafarsa wanda bai samu ruwa ba to azaba ta tabbata ga wannan gurin ko azaba ta tabbata ga kafafuwa waɗanda ake barin su ba tare da an kula da su wajen wankira ba wannan hadisin babban abin da yake nunar mana shine kula da alola matuƙa gaya idan ka zo alwala lalle ne ka kula da ƙafarka ka kula da ko'ina shi yasa akwai daga cikin malamai kamar imamul qurdubi da wasu daga cikin malamai sun sa a cikin farillan alola shine idan mutum ya ƙare ya dudduba ya lura da kyau ya gano guraren da wato ya wanke din ya tabbatar sun wanku ko ko basu wanku ba wani yana daga cikin farilla ta alola a wajen wasu daga cikin malamai saboda kar mutum ya zama ya bar irin waɗannan guraren kuma ya zama wannan abin ya iya haifar masa da azaba ranar tashin alkiyama saboda duba da wannan hadisin wanda manzo Allah yake cewa wailun azaba ta tabbata minan nari ta wuta mm, lil aqabi ga diga digai waɗanda mutum yake bari ba tare da ya wanke ba saboda duk lokacin da kai alula ka bar wani guri baka wanke shi ba to yana nuna wannan alular bata cika ba kamar yadda ya zo a wajen a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wanda wani yayi alula ya zo zai yi sallah manala sallallahu ya ce masa je ka ka koma ka sake gyara alular ka koma ya je ya sake yowa bai da wanke ba nan sallallahu ya dinga sa, akan ya koma ya je ya gyara wannan alular don kai saboda waɗansu gurare wani guri da ya bari bai wanke ba ainihin wato a wajen alularsa don haka dai ayi halin yana da kyau mutum idan ya zo wajen alula ya tabbatar ya duba da kyau ya lura da kyau ya yi nazari ga guraren da ya wanke don ya tabbatar cewar ko ina a kafarsa ya wanku saboda kar ya dinga barin lam'a wanda wannan lam'ar za ta iya samar masa da azaba ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya yi mudan dan alfarma Allah sallallahu alaihi wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi hurairah da Allah ya tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kwala ya ce iza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku zai yi alola falyaj'al fi anfihi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa maliyastan liyastanfir sannan ya face bayan ya shaƙa ma'ana can ya ji falya ji alfi an fihi an ma'anarsa shi ne sa ruwa a hancinsa ya shaƙa maliyastan liyastanfir sannan sai ya face bayan ainihin wato a bayan ya shaƙa wa jimara haka duk wanda zai yi shi ne zai yi tsarki da dutse zai yi tsarki da dutse a lokacin da mutum ya zo zai yi ya gabatar da bawali ko gayadi ya zama kuma babu ruwa a tare da shi yana da buƙatar zai tsarki amma da dutse zai yi wannan tsarki to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wa manistajmara duk wanda zai zama wato ya zai yi istijmari tsarki da dutse falyutir to ya zama ya yi tsarkin nan da wutiri shine ya samu duwatsu guda uku ko kuma sama da uku su kai biyar ko kuma su kai bakwai ma'ana ba a so ya ɗauki biyu ko ya ɗauki hudu ko ya ɗauki shida a ya zama witiri ne akwai mara a ciki ɗaya yana hawa kan lissafinsa shine amma dai abin da malamai suka ce da abin da za a yi biyu tafi ɗaya kar a ce mutum witiri kuma ya ce to bara ya ɗauki guda ɗaya kawai a'a ba a san ɗaya kuma ba a so mutum ya biyu daga uku wutirin yake farawa zuwa abin da ya sama sai dai abin da za a yi ya zama daga uku ne zuwa biyar zuwa kuma bakwai to manzo Allah ya ce idan mutum har zai yi istijmari to ya zama ya yi shi wuturi ya samu guda duwatsu uku waɗanda zai goge da wannan ya ɗauko wannan ya goge ɗauko wannan da goge abinda malamai suka ce shine duk mutumin da ya zo zai yi tsarki da duwatsunsa guda uku babban abin da ake bukata da shi shine ya zama dutse na uku da zai yi tsarkin da shi ya fitar da shi ba tare da ya gogi komai na najasa ba ya riga ya tsarkaka tun daga kan dutse na ɗaya zuwa na biyu wancan na uku da zai yi dama zai yi shi ne cikon tsarkinsa ya zama ya yi tsarkin da shi amma shi bai samu wata najasa a tare da shi ba to wannan ne ya tsarkaka wanda ah, wanda ya ƙasa da haka to wannan tsarki na shi bai inganta ba saboda haka ba a yin tsarki da dutse ɗaya ba a yin tsarki da dutse biyu sai dai akwai inda malamai suke ganin kamar idan kamar mutum ne yake da wani babban dutse a tare da shi wanda zai iya juya shi ta fuskoki guda uku akwai wanda suke ganin halaccin haka akwai wanda suke ganin a'a dole sai an samo dai guda uku nan an tabbatar da dutse guda uku ne sannan za a yi tsarkin da shi tare sulama ya ce idan haka wa manista jimara duk wanda zai tsarki na dutse fal yutir to ya zama ya yi wannan ya yi tsarkin nan da mara na dutsensa Wai wa idza istayqaza ahadukum idan ɗayanku ista ya istayqaza ya farka min naumihi daga daga baccinsa falyaghsil yadayhi to ya wanke hannayensa qabla an yudkhilahuma fil ina'i to ya wanke hannun tun kafin ya shigar da su cikin ƙwaryarsa ta alwala ko ƙwaryarsa ta wata bukata ya wanke salasan su uku e, in mutum ya farka daga bacci kar kawai da kana tashi daga bacci ka ɗauki hannu a zumbula shi a cikin ruwa a wani hadisin manzo Allah yana cewa idan mutum ya farka daga baccinsa to ya wato ya wanke hannunsa kamar wannan hadisin din ma da ke neman autar da cewar ka wanke sannan kuma ka face hancinka facewa sau uku domin shaidan yana kwana a kofofin hancin mutum shi kuma hannu ba ka san a ina ne hannunka ya fada da ina da ina ba lokacin da kake bacci saboda haka ana so mutum idan ya farka kar ka tsumbula hannu a cikin ruwan alola kar ka tsumbula hannu a cikin ruwan wanka kar ka tsumbula hannu a cikin ruwa ko wani kwano na wata bukata a har sai ka wanke wannan hannun naka so uku tukunna sannan sai ka saka shi a cikin ruwan da zaka yi na bukata haka idan ya zama ruwanka buɗaɗɗe ne zaka yi alula to jirkito shi tukunna ka fara wanke hannun ka so uku sannan daga baya sai ka shigar da hannun cikin wannan ruwan da zaka yi ainihin alular da shi ko ko wanka. sai manzo Allah ya ce fa inna ahadakum domin cewa ɗaya daga cikin na ma'ana ku kenan la yadari bai san aina ba ta duhu a ina ne hannunsa ya kwana ba bai san aina ne lokacin da yake juyi nan bai san aina ne hannunsa ya kwana ba kuma wannan ko da kana ganin a ni ina kwance a guri tsarkakakke tsaftatacce wanda ba komai na san hannuna bai fada cikin kowane ba to shari'a dai ta baka damar cewa kar ka sa hannun nan sai ka wanke saboda zai iya ɗaukan abin da ake nufi da hannunka ya kwana a wani guri zahiri ake nufi ko ya fada a cikin wani abin din mara kyau ko kuma ya zama ya taɓa wani abu wanda bai dace ba kuma zai iya ɗauka na ma'ana wuya sai eh, cewar hannunka ba mamaki ya kwana a wani irin yanayi wanda kai baka sani ba domin duk mutumin da ya yi bacci to a daidai lokacin an zare ransa ne bai san a wanne hali yake ba komai nashi zai iya faruwa kamar yadda idan mutum yana tare da numfashinsa akwai abubuwa da dama wanda yake zama kariya ne a tare da shi amma lokacin da aka ce kuma babu rai sai kaga waɗansu abubuwan da a da ba za su taɓa shi ba yanzu su kusance shi haka idan mutum yana bacci akwai dai abubuwan da in kana farke ne wani abin ba zai kusance ka ba amma lokacin da kai bacci kuma sai zama wani abin ya kusanto ka to don haka dai ala ayyi halin wannan shari'a ce ta nuna maka in ka farka kar ka sake ka ce za ka sa hannunka a cikin ainihin wato ruwa ko wani abu makamantan haka lallai ne sai ka tabbatar ka wanke wannan hannun sau uku saboda baka san a ina ne hannunka ainihin wato ya kwana ya kwana ba wa fi li muslim wannan lafazin da aka karanta na wannan hadisi lafazi ne wanda Imam Bukhari ya kawo amma shi a ruwayar da Imam Muslim ya kawo shine fali yastanshiq wato ya zama ya shaƙi ruwa bimin karaihi min fali yastan wa fali yastanshiq ya shaƙa minal ma'i daga ruwa biman khirai biman kharaihi daga ƙofofin hancinsa ma'ana ya shaƙi wannan ruwan da hancinsa da numfashin hancinsa zai shaƙi ruwan sannan daga baya kuma summa liyastanfir sannan sai ya face shi bayan ya shaƙa eh, duk mutumin da ya zo a ya tabbatar ya yi haka a wannan ruwayar ta imam musulun wa fi a wata ruwayar kuma man tawabba'a wanda duk zai yi faliyastan falyastanshiq to ya shaƙa ruwa shi kuma bai ce bi man kharaihi din ba min alba'i, sai ce kawai yastan shik ya shaƙa ruwa sun maliyastan fir sannan kuma sai ya ainihin wato kaci kamar yadda ya zo a wata ruwayar wallahu ta'ala a'la wa alam wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi hurairah da Allah ya tabbata a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira na amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la na ahadukum fil ma'id da'imi kada ɗayan ku yayi fitsari a ruwa wanda yake da'im zaunanne allazi la yajri wanda baya gudana summa yaktasilu fihi sannan yazo kuma yace zai yi wanka a cikin wannan ruwa ya zama ruwan baya gudu mutum ya zo ya ce zai yi fitsari a cikinsa kuma ya dawo ya zo ya ce zai yi wanka a cikin wannan ruwan da ya yi fitsarin a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to kar mutum ya aikata haka a idan ka zo akwai ruwa wanda in ya kai wani adadi na yawa to ana ganin wannan ruwan ba kasafai najasa lokaci guda ta takan iya lalata shi ba in har ba zahirin najasar aka gani ba to amma ko da irin wannan ne inda har ba ruwa ne na kogi da yake gudu ba ruwa ne na kududdufi wanda yake tare to idan ka zo ko da kana ganin wannan fitsarin naka ba zai iya gurɓata ruwan ba to koma dai gefe guda ya zama a can ka kaje kai fitsarin sannan sai ka dawo kuma ka zo gefen wannan kogin ka ɗebi ruwan ka gefen wannan ɗan rafiyar ka ɗebi ruwan ka wanka amma kar mutum ya zama ya zo daidai santar gurin da zai yi ɗebi ruwa ya alola ko zai wanka ko zai wani abu a nan zai durƙusa ya fitsari kuma sannan ya ɗebi ruwan ya ce zai yi tsarki ko zai yi wanka da shi to shari'a ba ta son haka ka ɗan bambanta guri ka koma can wani wurin ba a cikin ruwan ba ka je kai abin da za ka yi na najasa sannan daga baya sai ka zo kuma wajen ruwan nan ka zo ka ka da shi amma ba zai yiwu a ce ka zo kuma ka yi sannan a daidai kuma gurin a ce an yi ainihin wato an yi kuma tsarki ko kuma an yi wanka da ainihin wato ruwa wanda yake da shi ne kai fitsarin a cikinsa kai wannan fitsarin ba duk da cewar akwai hadisi wanda manana su wasallam ke cewa idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilu al qabasa idan ruwa ya kai ainihin ƙulla biyu wanda ƙullan nan malamai suna da saɓani da yawa akan me ma'anarta wanda dai a ainihin tutun da ba akan hadisin muke bare wannan magana ne akan cewar idan koda ruwan ya kai wannan ta ne to abin da ake ganin ko da cewar lam hamida basa to kar dai ka zo kuma ka ce za ka yi najasar a zahirinta sannan kuma ka zo ka ce za ka ainihin wato yi wanka da wannan ruwan dai a daidai lokacin da aka yi fitsari ko aka yi najasa a cikinsa. shine manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kar ɗayan ku yayi wanka ya yi fitsari a cikin ruwa wanda yake zaunan ne Allah la lajiri wanda baya gudu kamar ruwan kududdufi ne ko ruwa ne na gulbi ko ruwa ne wanda aka tara kamar na swimming pool da shauran makamantansu summa yasdiga taslu fihi sannan mutum kuma yazo yace zai shiga cikin ruwan nan ya je ya wanka a haka inji shugaba sallallahu alaihi wasallam yace kar mutum ya aikata haka wali muslim a ruwa rimawa muslim kuma yace la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im kada ɗayan ku yayi wanka a ruwa wanda yake ne wa huwa junubun alhalin yana cikin janaba shi kuma a wannan hadisin a'a ba ce i a wato a kar kai zama kar kai fitsari kuma ka zo kai wanka ba a kar ya zama kana da janaba kana da janaba a jikinka sannan kuma ka je ka tsunduma a cikin ruwa ka yi wanka a cikin wannan ruwan tare da wannan janabar ba a sai dai ka ɗebi ruwan ka koma gefe guda sannan ka je ka yi wannan wanka naka na janaba to amma dai wannan alayi halin kamar yadda aka sani akwai daga cikin malamai wanda suna ganin ya halitta mutum ya iya zuwa idan har ya je bakin ruwa wanda yake zaunan ne ya ɗebi ruwansa ya yi wankan nan na janaba da shi ko kuma ya shiga cikin ruwa ma wanda yake zaunan ne ya yi wankansa na janaba in har ya tsarkake jikinsa wannan ruwan nan ba ya gurɓata bane to wannan ba komai wankansa ya inganta to amma dai abin da aka fi so mutum shine ɗebi ruwan ya koma gefe guda ya je ya wankansa na janaba alabashi idan yana so zai wanka na jin daɗi na sanyaya jiki ko wanka na sabulu kuma sai ya dawo ya zo ya yi da wannan ruwan wanda yake zaunanne to shine abin da aka fi bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace dan alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kwana nan insha Allah zuwa kuma gobe insha Allah sai mu dora daga kan wannan hadisi abin da muka yi daidai Allah ya bamu ladansa abin da muka yi na kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh